Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a goma sha biyu ga watan Fabrairu shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarai. lauyoyin da ke kare tsohon shugaban amurka donald trump sun ce kwana ɗaya kacal suke bukata su gabatar da hujjojinsu na kare trump ɗin kan shari'ar tsige shi da ake yi a majalisar dattawan amurka an fara gasar wasan tennis da ake kira australian open a birnin melbourne amma ba tare da 'yan kallo ba A yau Juma'a kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin kasar. Kanan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani abu mai fashewa da ake zargin nakiya ce ya fashe sau biyu cikin wata mota kusa da ginin sakatariyar jam'iyyar pdp da ke kan titi a birnin patakwal da ke jihar Rivers. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cikin kama a jamhuriyar Ilhamayya sun bayyana rashin daɗi a game da kalamin da ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazan Muhammad ke furtawa a gangamin yakin neman zabensa. Sannan kuma za ku ji cewa malamai a manyan makarantun Najeriya sun ce haɗa kai a gida ɗaya shine mafita ga matsalar yajin aiki na yau da kullum da ake fuskanta a ƙasar. Baya ga haka, Mahmud Lalo na nan tafa da shirinsa na duniyar Amurka. za kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. lauyoyin da ke kare tsohon shugaban amurka donald trump sun ce kwana ɗaya kacal suke bukata su gabatar da hujjojinsu na kare trump ɗin akan shari'ar tsige shi da ake yi a majalisar dattawan amurka lauyoyin trump za su kare shi a yau juma'a ba tare da wani bayanin shaida ba daga tsohon shugaban wanda ya ce ba zai je wurin shari'ar ba Zaman lauyoyin na zuwa ne bayan kwanaki biyu 'yan majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat na gabatar da hujjoji da suka alakanta maganganun da Trump ya yi a lokacin wani gangami a ranar 6 ga watan Janairu da matakin da wasu masu tada kayar baya suka ɗauka na mamaye ginin majalisar dokokin ƙasar jim kaɗan bayan da suka yi yunkurin hana azartar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. a wani lamari na ba sabon ba a jiya alhamis sanatoci uku daga jam'iyyar republican lindsey graham daga jihar south carolina da ted cruz na jihar texas da mike lee na jihar utah waɗanda suna daga cikin masu shari'ar sun gana da lauyoyin trump an fara gasar wasan tennis da ake kira australian open a birnin melbourne amma ba tare da 'yan kallo ba maimakon more zuwa kallon wasan masoyan wasan tennis da miliyoyin jama'a da ke zama jihar victoria na ƙarƙashin dokar kulle ta kwanaki biyar biyo bayan barkewar cutar coronavirus da aka samu a wani otel da aka killace a melbourne babban birnin victoria 'yan wasan tennis na a matsayin masu muhimman ayyuka a ƙasar Kasar Jamus kuma za ta hana tafiye-tafiye a yankunan kasar da ke bakin iyakar Czech Republic da Tyrol na kasar Austria saboda damuwar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a wuraren biyu. Ranar Lahadi dokar za ta fara aiki. A ƙasar Brazil kuwa wasu masu bisharar Mission sun faɗawa mazauna wasu ƙauyuka cewa rigakafin COVID-19 bai da kyau a gare su. Abin da ya sa mazauna wani ƙauye suka ɗauki kwari da baka don yaƙar ma'aikatan lafiyar da suka je da shirin yi wa 'yan yankin rigakafi. A yau Juma'a ƙasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin ƙasar. Harin na cikin dare a kudancin Waziristan aka kai shi a kusa da iyakar ƙasar da Afghanistan a cewar wata sanarwar sojoji. Sanarwar ta ƙara da cewa dakaran Pakistan sun mai da martani nan take har suka kashe mahara hudu. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai haram. dama dai gundumar ta yi suna a matsayin maboyar kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin ttp a baya to a gaida maryam dauda wanda nan ba da jimawa ba za ta sake dawa domin kawo mana karshen labaran duniyar kamar da kuka ji a farkon shirin wani abu mai fashewa da ake zargin nakiya ce ya fashe sau biyu cikin wata mota kusa da ginin sakatariyar jam'iyyar pdp da ke kan titi a birnin fatakwal da ke jihar rivers wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar ya aiko mana da rahoto Wani abu mai fashewa da ake zargin nakiya ce ta fashe sau biyu a wata mota wadda aka yi fakin ɗinta a harabar sakatariyar jam'iyyar PDP da ke kan titin Aba a birnin Fatakwal da ke jihar Rivers kuma hakan bai rasa nasaba da wani shiri da suke zargin cewar za a ɗora musu wasu 'yan takara da ba sa so a wani taro da ake gudanarwa a sakatariyar ginin PDP ɗin domin su haifar da rudani waɗannan nakiyoyi dai da aka nunar guda biyu ne waɗanda ake zargin sun naɗa su da nufin kashe 'ya'yan jam'iyyar ta pdp a jihar taribas sun ranta a nakare wani ɗan jam'iyyar ta pdp da ya ga faruwar lamarin ga abin da yake cewa sunana alhaji yakubu aliyu magoyi bayan jam'iyyar pdp ne a rivers state wannan al'amari alhaji ya faru su wanda suka kawo na hari allah bai ba su nasarar isa shi ofis din jam'iyyar pdp ba saboda shirye-shirye da ake na zaben lokal gaman da kansiloli a yawan jama'a da kuma jami'an tsaro ina ganin ya tsoratar da su ba su iya karasuwa gurin ba suka aje motar suka arce a wani guri na ta ana cewa gurin UTC Westop. Daga bisani dai an nunar cewa ba a samu hasarar rayuka ba ko jikkata ne dai sun nunar cewa an dawo an ci gaba da gudanar da taron cikin kwararan matakan tsaro ga ma abin da 'ya'yan jam'iyyar ta PDP ke cewa bayan faruwar wannan lamarin. They dynamite, that uh, there was not too serious. Wannan yana cewa ne ina ganin abubuwa masu fashewa ne suka fashe so biyu a cikin mota kuma sun fashe ne kusa ga ginin jam'iyyar ta PDP a jihar Taribas amma dai ga dukkan alamu babu jikkata ko kuma hasarar rayuka. Shi ma wani dan jam'iyyar ta PDP ya ce. Ya ce wannan lamarin da ya faru a gaskiya muna zargin abokan hamayyar jam'iyyar ta PDP a jihar Taribas da kai mana shi domin a lokacin muna gudanar da wani babban taro ne kuma ga dukkan alamu mu aka nufa da wannan harin wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a kai ga gane su ba sun sace wata ma'aikaciyar gidan talabijin na kasa wato nta a birnin na fatakwal ya jaridar dai da ke ƙoƙarin komawa gida bayan da 'yan bindigar suka nuna mata kan bindiga nan take kuma suka kama ta suka kwace mata kayayyakin aiki kawo hada wannan rahoton dai ba a ji duriyar ta ba kuma 'yan jaridu da dama a jihar taribas na nuna alhininsu wani ɗan jarida da ke aiki a kafar gidan talabiji ta ait ga abin da yake cewa ya ce gaskiya sace ma'aikaciya a gidan talabijin na ƙasa wato nta babban tashin hankali ne kuma gaskiya abin takaici ne gare mu mu 'yan jarida musamman kalubalen da muke fuskanta yayin ɗauko labarai mun ɗauki wannan a matsayin batu mai girma ga aikin duniyar jaridar yau musamman domin mu ga an samu tsaro na 'yan jarida kuma ban san meye waɗannan 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane suke nema hannun wannan 'yan jarida ba. Musa Inamdi Imoni shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Ribas da kokarin da ni na tuntuɓar rundunar 'yan sandan ya citura domin kuwa na kira Musa Inamdi Imoni mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar jihar amma dai bai ɗauka ba lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal nigeria madalla a gaida lamido abubakar har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga muryar ta dawo da karashen labaran duniyar an tsare wani hadimin shugabar myanmar aung san suu kyi da aka hambarar da gwamnatinta wani mataki na baya-baya da ke nuna yadda gwamnatin sojan ƙasar ke tsaurara karfin ikonta yayin da zanga-zangar gama gara a ƙasar akan nuna rashin jin daɗin kifar da gwamnatin farar hula ta shiga rana ta shida a jere. Hadaman wanda kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana a matsayin Kyautin Sway, ministan ofishin mai ba suci shawara a hukumace, na ɗaya daga cikin tsirarin mambobin jam'iyyar suci ta National League for Democracy da aka kama daga gidajensa a cikin dare. An kuma samu rahoton tsare shugabannin hukumar zaben Myanmar. Hukumar zaben ta yi watsi da ikirarin sojoji na cewa an tafka magudi a zaben watan Nuwamba da ya gabata, wanda jam'iyyar NLD ta samu nasara da gagarumin rinjaye. kame na baya-bayan nan ya faru ne bayan da sojoji suka kai samame a shalkwatar jam'iyyar nld ta ƙasa da ke yangon Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya caccaki ayyukan majalisar ministocinsa har ya kori wani babban jami'i a fannin tattalin arzikin kasar da ya nada wata ɗaya da ya gabata. Yana mai cewa sun gaza fito da sabbin shawarwari da za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar da ya taɓarɓare. rahoton da kafafen yada labaran kasar suka fidda a yau juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da mulkin kim na tsawon shekara tara ke fuskantar tsatsauran yanayi hanyar diflomasiyyar da ya yi fatan za ta taimaka wajen ɗage takunkumin da amurka ta sa aka sanya wa ƙasar a kan shirin makaman nukiliyarta har yanzu ba a samu wani ci gaba ba ga kuma annobar coronavirus da ta haddasa rufe iyakoki da kuma bala'in da ya yi sanadiyar lalacewar amfanin gona a shekarar da ta gabata sun ƙara zafafa taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Raba iyakoki da aka yi ya sa cinikayya tsakanin kasar da China, kasar da ta fi taimakawa tattalin arzikin Koriya ta Arewa ya ragu da kashi 75 cikin 100 cikin wata goma a shekara ɗaya. Madalla, yanzu mabarin mu kajan jamhuriyar Nijar. a yayin da yakin zaɓe ya kankama a jamhuriyar 'yan hamayya sun bayyana rashin daɗi a game da kalaman da ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazan muhammad ke furtawa a gangamin yakin neman zabensa domin a ce wasu. take-taken nasa alama ce da ke fayyace yunkurin tafka magudi a zaben 21 ga watan fabrairu wakilin muryar amurka a yamai salamanmu da barma ya aiko mana da ƙarin bayani a jawabin da ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya ya yi wa dubban magoya bayansa a yayin gangamin da ya jagoranta a birnin tawa a ci gaba da zagaye yankunan nishar da nufin neman yardar talakawa bazum muhammad ya jaddada cewa ba wata tantama shi zai nasara a ranar ta 21 ga watan nan na fabrairu babu shakka muna basa hanyar nasara shine suka sani shine kuma ya sa ko ina in kuka shurare su suna zancen fitina mai fitina kun da bayan nasara za mu kasa su rana ashirin da ɗaya na wannan watan zamna lafiya da kuma ran da kasa shi ya ce bai yarda ba Da na dai shugabannin kwamitin yakin zaben dan takarar 'yan hamayya Muhammad Usman suka mai da martani ta hanyar taron manema labaran da suka kira a cibiyar jam'iyyar RDR canji. Suna masu cewa furucin na bazin Muhammad ya saba wa ka'ida hasali alama ce da ke fayyace yunkurin murɗiya. Dr. Sani Abdu mamba ne a sakatariyar yakin zaben dan takarar 'yan adawa. Wai shi da yawan magana da sunan wane Da sunan shi kandida ne? mai neman ƙuri'a 'yan ƙasa ko ko da sunan da ya shi ya zama shugaban ƙasa har yana iya ma mutane barazana mun tabbata wannan barazana duka da yake a nashi tunani kuma a tunanin duka mutanen su 21 ga watan februari in an kare zaɓe su za ce shi kuma in kadi ba a yau mutanen nijar da talaka da kowa da kowa sun matsu da wannan kowa yana son a sauya kowa yana son canji a aza shugaban rdr canji alhaji muhammad usman president saboda shi ne ya cancanta da ya yi canjin nan to ne ya ba su damar har yau su zanki lissafi zanki ma mutane barazana in talakawan niger sun zaɓi alhaji muhammad usman ba za su yarda ba a sace musu wannan zaɓe da suka sai dai wani mamba a kwamitin yakin zaben bazon muhammad wato tahir garka na cewa ba haka maganar take ba bazancen da shugaba bazon muhammad da yi a wannan babban taro da an kai kalamomi ne waɗanda babu inda ya gwabce ma hanya ta san yadda yan adawa kasar ga suke shirya zaɓe ba kuwa yanzu su kwabai ne suke nema abin da ya gurɓata wannan zaɓen su ne ga kalamomi iri-iri waɗanda ba su dace ba na bambancin kabila na gama 'yan nijar abun na a tashi dai a tashin hankali zaman lahiya ya kubce mu Nijar abin suke nema kenan kuma insha Allah rabi ba za su samu shi ba la'akari da kace na can da aka fara fuskanta a tsakanin yan hamayya da masu mulki a wannan lokaci da yakin zabe ya soma zafi ya sa wasu kungiyoyin fararen hula fara kiraye-kirayen waɗannan bangarorin siyasa su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina a ƙasa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. To malamai a manyan makarantun Najeriya sai ta tofa albarkacin bakin su akan mafita mai dorewa kan matsalar yawaita shiga yajin aiki na yau da kullum da ƙungiyoyin manyan makarantun kasar ke shiga domin neman hakkokinsu ga tattaunawar wakiliyarmu halima abdulra'uf da wasu malaman jami'a Malam Ari daga Kaduna Polytechnic wato kungiyar malaman Polytechnics da aka fi sani da ASUP Academic Sub Union of Polytechnics ya lamarin yake a bangaren kusa. Kusan zan ce mu ma'aikatan Polytechnic baya muke koda shi wani wani sabuwa ka suka taso. Amma da ce za a samu gamayya gaba daya malaman manyan makarantun gaba daya a ce kawuna so a haɗe manufa guda to da ina jin da za a kai ga magashi. Mafi yawan lokuta tun ya shafi gina ɗaliban namu gaba daya kasan gaba daya to da ce za a samu ne gaba daya a haɗe a yi abin gaba daya wadda ke mafi yawan lokuta ma don ake ganin laifinsu saboda sai alkawura da yawa ba su cikawa. Abu da ike janwo yajin aiki shine alkawari da mutane a manta ki cikawa. Kika tafi bangaren kiwon lafiya kike samu irin sa ne fannin waɗansu ma'aikatan da banki ke samu wannan rashin cika alkawarin. Sannan wanda zai nema haƙƙi ga iyakarsa ga abin da zai nema ga abin da kada ya so ma nema. Shikenan sai zamana kowa ya hau turba to kamar sun kyale cewar kawai sai san da ma'aikatan ma'aikata suka aiko ga abin da suke so sai sannan za su duba su ga za su iya yi ko ba za su iya ba saboda haka sai an koma an duba policy an ga a ina za a ajiye kowa a gurbinsa. To masha Allah bari mu koma ga eh, malam madassir ya tsarin ku yake idan aka samu irin sabani tsakanin ku da gwamnati kuke daidaitawa. A hakika akwai kalubale sosai game da abin da ya shafi karantarwa a matashi a secondary school musamman ka duba za ku ga cewa cewa idan har an ce ana wani yajin aiki ko wani abu zaka ga ba ko ina ke kalla ba sai da ga duba universities da kuma polytechnics wannan su ne wanda suke da kungiyoyi masu karfi ta yin da duk lokacin da suka fara wani yajin aiki ko wani abu ka samu ya fi daukan hankalin mutanen mutanen kasa da kuma gwamnati ma gabaki daya akasin abin da ya shafi wato ainihin secondary school zuwa primary school wanda da zama ma ka ga an tafi yajin aikin mutanen jiha ma ba su sani ba ballantana kai ga gwamnatin kasa ga faraki daya. So wannan ba karamin abu ne da yake ci mana tuwa kwarya saboda kuma yanayin tsarin karatun namu yanzu shi ma ba wani muhimmanci aka bashi ba. Saboda haka akwai buƙatar mu faɗakar da al'umma cewar a dinka yunkurawa ana bibiya akan harkar abu yawa A gurguje dai wani abu ɗaya za ku iya yi a bangaren ku na inganta tsarin ilimi a Najeriya. Bari fara daga Malam Ari. Kusan duk abin da muke faɗa ɗaya ne. Kowa gwamnati gwamnati saboda mai gwamnati ita ce ginshikin kula da kasa mm. mutane suka sa gwamnati to mai amfani gwamnati su ne mai su biya mutane bukatun su to a yanda na faɗa tun can baya ilimi fa shi ne ginshikin kasa to dole ne duk wanda yake shugabanci a tattara duk hankalin a ba ilimi shine matsayi na farko don ka samu mutane da suka samu ilimi to shi za su yi aikin jahilci. masha Allah bari mu ji daga bakin malam Mudassir. idan har mafita ake bukata shine gwamnatin dan dai ita ce mafita sabida duk hakkokin yara ta a wuyanta ita ce take da karfi wato karfi ɗari bisa ɗari akan abin da ya shafi harkin karatu. Bari mu ji daga bakin dakta. Kowa ya sauke nasu ta nauyin kowa ibo ya sauke amanar malamai lallai su sauke amanar su da bayar da ingantaccen ilimi iyaye su sauke ta su amanar wajen ganin cewar sun tallafa wa 'ya'yansu wajen yin karatu ɗaliban su mai da hankali a wajen karatu sannan gwamnatoci su ma lallai a tana musu da girman amanar da ike kai da kuma irin alfanun da ike tattare da cewar in ilimi aka warewa kuɗi to fa shine kaɗai ba a yi asara ba. To a gaida Halima Abdulra'uf. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mata ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ba ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma ga Muhammad Lalo da shirin na duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. majalisar dattawan amurka ana ci gaba da sauraron shari'a yunkurin tsige tsohon shugaban amurka donald trump inda sanatoci ke kokarin fayyace ko trump ne ya tunzura mutanen da suka yi bore a ginin majalisar kasar ko kuma akasin haka wato a lokacin da ya majalisar suke kokarin tabbatarwa da joe biden na jam'iyyar democrat nasarar da ya samu a kan trump lamarin da ya faru a watan da ya gabata yau wannan shari'a da ake ci gaba da yi shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud dalu mummunar tarzoma da ta ɓarke a ginin majalisar dokokin amurka na capitol ta sa an tsinci kai a wani yanayi da ba taba ganin irinsa a tarihin siyasar amurka ba inda yanzu haka ake tuhumar tsohon shugaban kasa a majalisar dattawa shi dai trump ana tuhumar sa ne da laifin tunzura gungun mutane don su yi bori tsohon shugaban amurka trump kenan a lokacin da yake cewa idan ka kama mutum yana aikata laifi kana da damar ka yi zaɓi kan irin matakin da za ka ɗauka. To hakan da ya biyo bayan ikirarin da ya yi ta yi ne cewa ya lashe zaben 2020 ba tare da gabatar da wata hujja ba. Ya kuma faɗawa magoya bayansa su nuna su da zaman tabbatar da kuri'un zaben kwaleji da ya ba Biden nasara. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer kenan yake cewa waɗannan su ne tuhume-tuhume mafiya muni da aka taɓa yi a kan wani shugaba a tarihin amurka a halin da ake ciki ana kan tuhumar sama da mutum 200 waɗanda ake zargin suna da hannu a wannan mamaya da aka yi a ginin majalisar dokokin amurkan abin da 'yan majalisar suka yi gargaɗin cewa zai iya zama abin koyi ga masu aikata ayyukan ta'addanci na cikin gida ko kuma ya kwadatar da wasu shugabannin da ke kan mulki wajen wuce gona da iri Dan majalisar wakilai Jamie Raskin shine shugaban masu gabatar da karar tsige Trump a majalisar dattawan. This ya ce bai kamata a ce haka makomar amurka ta zama ba ba zai yiwu a samu shugabannin da za su rika tunzula jama'a don su yi wa gwamnati bore ba saboda sun ki amincewa da abin da mutane suka zaɓa rundunar jami'ai ta musamman wato national guard ta ce nan da zuwa tsakiyar watan maris kuɗin da za ta kashe zai kai kusan rabin dala biliyan ga kokarin samar da karin tsaro ga ginin majalisar dokokin amurkan tun bayan da aka yi mamayar ta ranar shida ga watan janairu a ranar da aka fara sauraron wannan shari'a yan jam'iyyar democrat sun gabatar da dalilansu waɗanda suka ɗora laifin boran na majalisar dokoki a kan trump david sicilin ɗan democrat ne a majalisar wakilai we will prove with overwhelming evidence ya ce za mu kafa hujjojin da suka nuna cewa shugaba trump shi kadai ya haddasa wannan hari da aka kai majalisar yana mai jaddada cewa ya zama dole ya girbi abin da ya shuka duk da cewa ya soka a mulki dan majalisar wakilai na bangaren 'yan democrat joe negus ke yake cewa ba zai yi shugaban kasa ya kunna irin wannan wuta a makonni na karshen wa'adin mulkinsa ba ya kuma tafi salin alin kamar ba abin da ya faru like nothing happened. Kafin da ya samu Trump da laifi, dole sai biyu cikin kashi ukun 'yan majalisar dattawan sun goyi bayan wannan yunkuri. Misali idan dukkan 'yan Democrat hamsin da ke majalisar dattawa suka amince da tsige Trump, akwai bukatar sai 'yan Republican goma sha bakwai sun goya musu baya kafin a samu Trump da laifi. Idan kuma ka same shi da laifin, dole sai sanatoci sun sake kada kuri'a kan ko za a hana shi sake yin takara a nan gaba ko akasin hakan. lauyoyin trump dai suna ikirarin cewa kokarin ganin an hana shi yin takara a nan gaba shine dalilin da ya sa ake masa abin da suka kira bita da kullun siyasa david shon shine lauyan tsohon shugaba trump ya ce da yawa daga cikin amurkawa sun san abin da ake kullawa wato wani yunkuri ne da wasu 'yan siyasa suke yi na neman ganin an shafe donald trump daga fagen siyasar amurka don a hana amurkawa sama da miliyan 74 gudanar da zaɓe da waɗanda suka tsaya tsayin daka don nuna su ta siyasa jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin catherine gibson da ta haɗa rahoton sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin Ni Mahmud Lalo nake cewa a yau tun ƙarshen mako lafiya. a gaida Muhammad Lalo. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. farko a yau ya fito ne daga baban mamman bande inda ya ce salam voa hausa kaddamar da shimfiɗa layin dogo daga kano zuwa maraɗi a nijar da shiga muhammadu buhari ya yi gagarumin ci gaba ne tsakanin najeriya da nijar amma abin da ya fi damun 'yan najeriya matsalar tsaro ya kamata shugaba muhammadu buhari ya samarwa jami'an tsaro kayan aiki a ƙarshe muna addu'an allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a najeriya da ma duniya baki ɗaya sai kuma saƙo na gaba da muka samu kuma saƙon haɗin gwiwa ne daga amadu abacha macina da kawo mai gora kumsa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum voa hausa mun yi allah wadai da juyin mulki da sojojin ƙasar myanmar suka yi wa gwamnatin farar hula da fatan majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙasashen duniya za su sanya baki don ganin sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin farar hula a ƙasar ta myanmar sun mai da mulki ga hannun farar hula saboda ƙasar ta samu ci gaba don duk ƙasar da aka yi juyin mulki ba ta taɓa samun ci gaba To shi ko Shehu Adamu Rijau cewa ya yi a yayin da ake kafa dokoki masu tsauri akan yaƙi da coronavirus a Najeriya yana da kyau a ƙara wayar da jama'a a kan cutar domin gudun shiga hakkinsu ganin yadda mutane da dama a ƙasar tamu ba su ma yarda akwai cutar ta corona a ƙasar mu ba. sai kuma sakuma na ƙarshe kuma shi ma dai sakon haɗin gwiwa ne daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da fatan ado salati goma ga annabi rijau su kuma cewa suka yi yau mun shigo filin ne domin mu taya muryar amurka murnar cika shekaru 79 da kafuwa sannan muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka mana tashar muryar Amurka mai ɗimbin falala da tarin albarka. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara ma'aikatan muryar Amurka lafiya da nisan kwana. ma dalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Madalla ma sauraro muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka zai so mu gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar goma sha biyar ga wannan wata na Fabrairu ga kaɗan daga cikin sabbin shirye-shiryen namu. Masarare albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi Tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda dai aikin ɗan sanda ya gama da shi da dosbin dutsai. Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai amma fa a takaice. lauyoyin da ke kare tsohon shugaban amurka donald trump sun ce kwana ɗaya kacal suke bukata su gabatar da hujjojinsu na kare trump ɗan akan shari'ar tsige shi da ake yi a majalisar dattawan amurka an fara gasar wasan tennis da ake kira australian open a birnin melbourne amma ba tare da 'yan kallo ba A yau Juma'a, kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin kasar. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan madadin maryam dauda da ta tsaya na gabatarwa sai kuma julie labas gresham da ta haɗa mana shirin ni hadiza kyari ke cewa mu huta lafiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.